a wannan rana ta sha hudu daidai ga watan ramadan hijira da shekara dubu da arba'amiya da arba'in da shida bayan hijira daga makka zuwa madina kuma ashirin da hudu afon sha hudu daidai ga watan maris dubu biyu da ashirin da biyar to ina tambayin mu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ana nantar da yan uwa masu zango yi daga inda aka ajiye da zama gama ba ta mayarwa ana samun cikin da shi da yi tsoron allah mun ɗauka da wayar ko shaka babu lokaci irin wannan na ramadan kuma a ɗakin Allah kuma littafin Allah kuma dan Allah aka zo ya kamata sifofi na takawa su ƙara bayyana gare mu ƙorani da aka aji a rufuf da masallaci ba mallakar wani ba ne kayan allah ne naka ne na wani to idan ka ɗauka mai da shi inda ka ɗauka adireshi ne na cikar imaninka idan ka yi awon gaba da shi ba ta ma kanka ba to da allah mu kiyaye abin kai ma ka kawo masallaci ne a aji ba ka tafi da shi ba aina Wa وإياكم

to ai <clears throat> dama ubangiji da yayi mu azza wajal yayi mu yankuna da kasanni da geografiya geographic daban-daban zuka dauki misali idan karfe nawa ne yanzu to america sai ka kirga ainihin awa biyar kasa koma shida irin su california misali malaysia suka kira awa takwas baya cikin waye su allah ne sai ka iske misali a can sun da yamma a yamma aka ce suna wai saraka idan kana tafiya a wannan kana raguwa ne yanzu yin karfe hudu ne a nan to gana karfe uku ne ko ne don muna gaba da su da awa daya haka kuma idan kana yin gabas to kana kara awanni ne yanzu in karfe hudu ne to a saudiya karfe shida ne irin su ethiopia suna lokaci daya da saudiya da na je uganda sati biyu da suka wuce lokacinsu daidai da lokacin saudiya waye wannan sun haka lokacin da ka bar kano dab da shan ruwa kuma da ka tafi sai ka rana a tsaka misali kamar da ka ce kata ko kuma kato to shi kenan ai ai alhukuma bil halil waqi'a zaka yi aiki da yanayin da ka samu ba zaka ce tunda yake tai ba Kano kake ba kana aiki da yanda kake tunda dai Allah sa ka bar gida nan ba shawara ba shikenan sai ka hakura ba zai yi ka ce a a yanzu a Kano an sha ruwa a Kano kake yanzu wato ba kai amfani da wato alwaqi'ul hali ba the present reality in ba haka ba sai ka ce dokokin kano su muka aiki a can ka zai yiwu sauran ka sai ka yi haƙuri ka yi amfani na ɗauka ko za ka ce ƙasashen da sai su yi awa ashirin ba su ga rana ba ne ka je norway dr abdullah quick da ya tafi wani yi musulmi ne da ya musul ɗan ƙasar a misali ɗan canada quick yake cewa ya tafi sai ga misali da karfe goma sha ɗaya na dare ga rana a sama agogo 11 to sai malami suka ce kawai ku yi taɗadir kawai ku ƙaddara ƙasashen musulmi da suka fi mu yawa sun sha ruwa yanzu su kumanta da ƙarfe rana ga ta a sama ku yi taɗadir su sai dai irin wannan yanayin amma ba haka ba ku da kuke zuwa kasuwanci misali turai ko amerika da sauransu suka bar gida to za ku yi amfani ne da yanayin da kuka samu kanmu ciki ba za ka yi la'akari da halin da kawar gida a dole ka yi amfani da alwaƙi ulhabir Allah ta amfance na Assalamu wa wa Allah ya yi wani da fasali game da riya da kuma mutanenka i e, wannan aya faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi asrabi ahada da ita Allah ya kulle sura mai lamba 18 suratu al-kafi duk wanda ya kasance yana kaunar haduwa da Allah salin alin to fal allamu lil amr yayi aiki na gari kuma wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan akul wato ya hada Allah da wani malamai suka ce akan riya ne riya ai daga arru'ya ne shine kuma sum'a daga asan. wanda yi wani abu wanda shi abun nan Allah ake so ya yarda da shi amma shi ne yi in ba a gan shi ba mutane ba su gan ba baya samun natsuwa sai ji kamar bai ba tori yake ka auna kanka in mutum na da irin wannan sartsi a zuci in zai yi sadaka in ba a gani ba baya jin daɗi zai sallah in mutane na gani zai yi sallah da kyau in ba mutane yi burin-burin tori yake kuma wallahi tana da alamomi tare da mai yi mai riya kullum yana jiran yabo ne an yabe shi zai ƙara zakuɗowa in an soke shi sai ya yi ƙasa a gwiwa to a shi tun amma ba a sabarin fata shi kuma yi don allah da yabon mutane da suka duk aurinsu ta warware makal ba sa mai komai Riyakin, ita ce a shirkul asghar ƙaramar shirka tana haɓaka ta girma ta zama babba hatta yi muni a taƙaice yin wani abu don mutane su gani to amma akwai abin da dole ta an gani aiki aiki aka ka a gwamnatance ana so a tabbatar an yi daga suka tafi zo ga shida ku ne shida wannan ba za ka ce riyar ba ne ka yi ne saboda fita daga tashin hankali sum'a kuma ka yi abu don Allah amma ka dinga faɗi ne nake kaza ai masallaci ne ke sharewa ai nake cika butar masallacin ne ke kaza kaza kaza ba don Allah kai ba duk ne kake gaya mutane hmm? to amma misali suka ce zakka kuma ka faɗa wannan fa zakka ne don karka mutu a ce bai taɓa da zakka ba dole mutane zama ah, tsaf to me yasa ake shaida gun aure mutane su gani shaida sun akari yake nan wata cuta ce wadda ke laɓewa a ƙoƙuwar zuci da take zuga mutum ya yi abu ta kuma hana mai natsuwa sai an gani tuku ya cire Allah gefe wannan haɗari ne inna ma nut'imukum in ji masu ikhlasi liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura Allah ka azuta mu da idan kai ka kiyashe mu da riya dan mugun aiki kar ku mai hadisi tabbatacce za zo da mutum uku mutumin da Allah ba shi ƙor'ani Allah ce na baka littafi eh ubangiji ka ba me kai ce na karanta littafi na karantar sai Allah ce ƙarya kake kai ne dan a ce malam kuma an faɗa ladan ka kenan sai wuta a wuzu da wanda ya je jihadi har aka kashe shi Allah ya arrafa mai ni'imar da ya bashi ce ubangiji ka ba na lafiya na yi jihadi har an kashe ni dan kai Allah ce ƙarya kake kai ne liyu kala jare don a ce jarumi ne kuma jama'a sun faɗa Allah ya ga ciyar kun gane na uku da wanda ke ta kashe dukiya a zahiri kamar saboda Allah amari ya ce ba don Allah ba ne don Allah ne ba zai sauka daga turbar Allah ba to waɗannan abu suna da matuƙar ban tsoro shi yasa wancan hadisi ke ba da tsoro hadisin ibn umar mutum zai ke aiki wa inna ahadakum la ya'malu min amali ahli janna a wata ruwaya fi ma yarahu an abinda mutane ba su gane ba ba ka ba sai ka ce ah, to an ce mutum zai aiki irin Allah har ya zamanto hatta ma ya kono illa zira zira'i ko mai fada wuta sharhin da baka sani ba shine zai yi aiki irin na yan aljanna a iya ganin mutane yawanci ba sa faɗin wani akwai ƙarin wani ruwayar ashe yana da wata dauɗa iya ganin mu don Allah ne amma yana da defect a ɓoye ba don Allah yake sai ga Allah ya ban kaɗin da shi sai faɗa wa to wani abu da ban tsoro ƙwarai da gaske shi ya sa kullum mutum ya ringa roƙo Allah ya rabbana usruna sirran wa jahara Allah ka suturta mu a ɓoye da kuma fili an gane ko idan ka samu sutura ubangiji ka samu nutsuwa yin abu don shi to ka sallami kwata-kwata tunanin wani yabon mutane ka kusa sauraka wannan al'amari ne muhimmi da ya kamata mai da hankali ka dinga kallon zuciyarka sallan nan danwa ne ibadan nan danwa ne zuwa magun tafsiri danwa ne don allah ko danwa ya ne gyara zuciyarka kuma ka dinga dambe da zuciya har ka dinga ce Allah ma khallis niyyati Allah tsarki min niyyata kissa ce cikin asar da ake ruwaitowa ɗaya daga cikin sabai an ta yaƙi sai ya je zai kashe wani kafiri wanda yake kashe musulmi kafirin sai kaki sai tofa a fuskan wannan sahabi sabin sai ce a a wannan kafirin mugu ne ni niyata zan kashe shi saboda Allah amma tun da yi min tofi kaki a fuska sai fishi ya kama ni tun ni ban sani ba dan Allah zan yi ko fishi an bata min rai ka na fasa ce wani kashe shi gyara niyya ni zan ji in yi kanikancin ta. imagine yace ana lasta adri alillah am li annahu aghadhani don Allah ne ka bata zan je in gyara niyyata malam sufiyanu sauri ya ce wallahi ma shi'an a shadda alayya min niyyati ba abin da shi bani wahala irin ta ni Allah ne ke sai wani bai gito min ina karanta Ok wani ya zo bari in gyara mu da dai mushkila ko musabakan nan da ake fi yara na yi mashi abin farin ciki gyara niyyar in ka tafi don samun kujeran hajji don a ce kai ne gwani a samu kaza kaza alkyabba lamari ta lalace Na ka suka ce hatta abinci in za ka ci ka gyara niyya karka ci don alfahari ka ci don ka samu karfin gwiwa ka samu don bautawa Allah aure karka yi nibarin ya kawai a ce ainihin na auro keke babu irinta na kyau na da kyau hakikanin kyau na cikin kyan bin Allah physical beauty شنو الجمال البدني ليس الجمال بأصواب تزيننا إن الجمال جمال الدين والعلم لكن أيها أمام سؤال البركة وأن أنتم بيانا بقيتك مهم من تنبوي جار النية دن الله ذاك قوميناك يبو قلي شيئتا دعا الدعاء كركا من تروح الله إخلاتي إخلاتي ومن شيني لبنا أيك الله جار النية آمين iyaye mata masu albarka waɗanda duk abin da ake a masallaci suna ji za su iya bin sallah daga ɗakunansu ƙwarai ya halatta me dalili ai dalili shine ai ka'idar bin leman sauti ya kai gare shi to mushkilar da muke fuskanta rashin tabbas na tsayuwar wutar lantarki shine mushkilar za a fara kila kuna jin daga muryar leman inda mu ba ma karan ba anan ba ma zakara da ake cewa sai ka iske sauti ya katse sai ku rinto a ina ake to saboda wannan mushkila ne tun daga yanayin mu ke ganin ku yi sallan ku a gida kawai ya wadatar amma ba haka ba misali a harami a makka hotel da ke jikin harami irin su darut tauhid irin su misali zamzam hotel irin su gasun da yawa irin su yani hotel da ke kan jabal umar din a hanyar misala duk mutane ne a wurin kuma suna sallah fatan malami ana yin sallah daga wurin saboda akwai speaking system masu kwarin su. ya kawo kawo dauke wuta a wurin kyauta sai najeriya allah gyara ya wutan harami kawai bai suna najeriya wutan harami kawai megawatt na ke gare su megawatt nawa ne duk najeriya kuna da megawatt nawa ku faɗa an kun sani nawa ne dududu megawatt nawa ne 4,000 ba abin kunya ba ne najeriya mai mutum miliyan 200 da 'yan kai ƙasar da take ita ce ta bakwai wajen yau mutane a duniya kuma ka ce ta shida mamuna da megawatt bai kai dubu ashirin ba eh south africa da mutum miliyan arba'in wani dattijo cikin kanawonmu ya taba faɗa suna da megawatt dubu arba'in akwai ƙasashen da suka yi bikin cika shekara guda cur ba ɗauke wuta ba gane sun yi haka to Allah ya gyara mana Najeriya kasan mu ce muna sunta muna addu'a shugabanni da aka ba ku wannan nauyi Allah ya ce mu ce ku sauke nauyi in ba ka fa nauyi na nan akan ku babba wallahi azim duk wanda ke da dalili wajen kawo tukurkuce wutar lantarki gwamna ne shugaban kasa ne minista ne wane ne to akwai lokacin bayani Yama tana zuwa gwargwadon wahalar da mutane suka sha za ku ɗauki mai wannan abu to fata muke Allah ya gyara ku ya miƙar da ya ba ku masu ba da shawara na gari wutan nan kawai in ka gyara ma al'umma abu da yawa za a magance security zai kyau na tabbata misali na shigo da wannan ne saboda faɗa da ainihin magana ina fata an gane ko tambaya ta gaba haɗuwan sahu da sahu game da mata ai ba a wajabta musu ba yanzu misali idan su a gida za su yi sallah sai suka yi sahu zallon su so abinsu ya yi ko su sanya mace yar os da su sallah aisha ba ta yi haka ba Allah kara mata yarda amma inda har masallaci za ku bi e to yadda ake saho a masallaci kuma sahon za ku yi wannan muhimmin lamari ne an fahimce ni da kyau da haka in suna sake jaddada bayanin matsalar wasa ta sa abin ke shi na faɗa da magana kan magana wuta ɗin da akwai muna da wutar lantarki mai kakkiya ba mushkila za ku iya bin sallah duk abin ake yi kuna ji amma tun da Allah sa misali akwai sola yanzu alhamdulillah ko ba ka ba kenan ka kuna jin duk abinda ake babu kuma yankewa za ku iya bin sallah Allah ya tara mu da ku da mu da ku iyaye mata akan lada din na'am wa shin malam akwai zarka a kan dukiyar kadara idan akwai zarka ya za a kudin duk kadara kamar ya dukiyar kadara to ai zarka ana fi damu abubuwa guda hudu ne don suka ce uku kudi dabbobi amfanin gona kadara na biyar baramu wani akwai khilafa a kai kudi misali kamar naira ka kuɗi dala riyal ringgit na malaysia ram na south africa kwacha na ƙasar misali zambia waɗannan kuɗaɗe ne, corona na misali najiya rubun na rasha waɗannan kuɗaɗe ne naira asali zinari ne da dinar da abinda kuma ya zo matsayin su aiki na biyu amfanin gona amfanin gona iri-iri akwai khilafa tsakanin ma'abota ilimi hada tumatir hada tattasai misali amma idan ka noma shinkafa gero ibro can za ka fidda zaka mana in har ka noma ya kai ainihin tiya 300 don shi zai baka ausu biyar sai ka kasa 300 nan gida goma ka ba da 30 idan ruwan sama ne idan kuma wahalarka ne to 30 sai ka raba shi ne nisfal ashir na koro muku bayan ne a takaici sannan sai ka je ga kuma dabbobi raƙuma shanu tumaki da awai to sai mu je kan kuma ainihin kadara maganar to mai ce kadara a nan ita ce dukiya duk abin da zai jawo maka wato ainihin riba shi suka kira orobar tijara kun gane ko duk wani karikici ɗauka sayar misali mutumin da ya je siyo motoci wajen fiye da ɗari biyar daga kosono ko daga lome ko aka mashi daga amerika da ce ka tara su a white house ɗinka za ka samu to farashin su sonin ka dara dole za ka fi da zarka wanda ke harkar wato fili shi aikin shi ne ya sai fili ya sayar a to aka kadara ce wanda gida yake gina ya sayar yana samun su amma inda za ka mallaki gidaje 40 don na zaman dangi ne mu zaka aka inda za ka mallaki motoci guda goma na hawanka na jin daɗi nishaɗi shi ke amma muddin yana jawo maka wani abin shiga to za ka fidda zarka daga mai daga ainihin ribar da ka samu ka haɗa da uwar kuɗin sai ka yi calculation ka fitar da ainihin zarka ɗaya cikin arba'in na abin da ka samu Allah ya sa kun gane saboda kwarai kadara haka ake da mace zakka to kila ka faɗaɗa ka ce to gwal na 'ya'ya mata fa mace zuke da gwal sai mace iri jordan idan gwal ɗinta kawai ta mallake shi ne tufa ta yi ado kuma mace 'yar ado ce awa man yuna ofin hiliyata ce misali amma muddin gwalagwalan nan za ta ɗauka ta bayar haya ko ta ɗauka ta sayar to akwai to mushkila ɗaya ita ce dukiyar kamfani ba mutum uku ne suka buɗe kamfani kowa da abin da yake da shi na shaya akwai zaka misali in muka kamfanci ba ne kan kadara ke yawa idan ka koma kan kamfani shi kamfani kuɗi ne ko kadara ne kadara ce kamfani ne kuwa ɗauko na ainihin kamfanin shatar shinkafa ko kuna murza mai kuma kuna da kuɗi amma kuma kowa da irin capital ɗin shi wani ya sa miliyan biyar wani miliyan biyar wani miliyan biyar capital ɗin su nawa kenan nairan najeriya nawa ne ake da zaka bana Bilin sha ɗaya ko to kowane inda zai janye jarin shi shi kaɗai kuɗin ya yi sun zaka to kenan ka ga maganar kamfani in kamfani ne fidda zakan ya danganta ga idan jari na ya kai na fidda zaka domin la'akari ake da mallaka ba mallaki jarin wani ba wannan ita ce magana mafi kyau ra'ayi na biyu shine a kamfanin za a kalle shi to ai kamfanin ba mutum ba ne mutum da ya mallaki abu yanzu misali ok idan ya faɗi ya mutu magada za su ce a ba su shiya ɗin ubansu har na sauran? ka idan abin da kuka sa na hannun jari in ka ya kai jallin zaka haka ake magana raka haka ya kamata a fidda zaka game da kamfani wannan ƙarin haske ne kan wannan tambayar da aka yi wallahu a'lam wa bihi tawfiq fi su'al akhar na'am hmm. dangane da kadara ta gida lokacin da misali ka fara harkoki na gida ina fata an gane ko idan ka fara harkoki na gida daga lokacin da ka fara ribar da ka samu idan hala alaihi alhaulu ba za ce yau ka fara yau ka samu ka fara bin da zaka yau ba ba da kudi zaka fitar ba ko gida ne zaka ka ka ci ga gida ɗaya zaka haka ake yi wannan abin da ka tara menene value na shi wannan gidan eh kudin shi miliyan hamsin to miliyan hamsin daga yau ka fara ko sura ka shekara na yi sai aka wai gari miliyan hamsin ta kawo maka miliyan ɗari biyu sai ka tara da ainihin wannan uwar kudin ka tara da kuma ribar ka fidda musu zakka ta hanyar ɗaya cikin arba'in a fahimtun wallahu ala, ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وسلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين aya mai lamba 143 kenan daidai daga cikin wannan sura suratu al ma ja a musa limiqatina ba mun karanta wa'adna musa salatu ne Labar? lokacin da Allah ya kira annabi Musa ashe zai bashi sako sai Allah ya ce lokacin da Musa ya zai kewa tashar da muke sun shi ne shine miqati ya kaga misali aikin hajji ana cewa akwai miƙati wurin da zai haɗu da mu wa kallamahu rabbuhu kuma ubangijin shi yayi mai magana dan ya ce wakallamallahu Musa taqima shi yasa ake anda Musa kalimullah kowa da kirarin shi ce Isa ruhullah Nuhu najiyullah Ibrahim khalilullah Muhammadun habibullah annabi habib kuma khalil a lokaci guda don ya ce nima allah ya rike ni khalil kama takaza ibrahim khalila saboda ka lokacin da annabi musa ya zai kewa mu ubangijin shi ya magana da shi hala sai ce rabbi malami suka ce saboda jin daɗin maganar ubangiji sai ga kai don mana ya allah hala rabbi arini anzur ilai ubangiji nuna min don na ganka kuro-kuro قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني لك إناء عبد ذاك بينه لن تراني ذاك تقول لهم لك هو دمي لا تدركه الأبتار وهو بطول والله خليل أول فدولنا ما في إنكار إن قال الله تكي كفهود الله كلا سأي هيا دنيا نيمة aqidar ahlus suna za mu ga Allah insha Allah shine lillazina amanu husna wa ziyada wadanda wallazina ahsanu husna wa ziyada wala raqu wujuhum qatan wadanda suka ta ibada suna da sakamako da ya fi wannan suka ce shi ne ganin Allah kuma ya ce wujuhun yau ma'idin na'adira ila rabbiha na'adira saɓanin fassaran da makshari da yan mu'tazila ay muntadira ila rabbiha mallawa fa'ilun biya wannan fassara ce murɗaɗɗiya wai ai a ba za a ga Allah ba ganin Allah mumtani hananne ne la da ahlus sunna Allahu yura za a ganshi amma a duniya la sosai sai suka ce ah to nisa annabi musa ya tambayi allah abin da ya san ba zai yi ba don ya ce arina kuma annabin allah ne suka ce don annuna ma wawaye da suka ce ainihin hatta na rallaha jaharata ka duba ku ba ganin allah a cikin hadisin masuruk ibn al-ajda hadisin aisha masruq yace ya uwa ya uwar mu'mini Aisha ina so in tambaye ki amma ina jin kunya tace tambaye ni abinda zaka tambayi mahaifiyarka li annani ummul lak ani ka ce saboda wa azwajuhu to sai ce hal ra'a muhammadur rabba yana na Aisha annabi ya ga ubangiji tace kai ka yi tambayar da tsigar jikina ta tashi sai ya ce ba Allah ya ce wani ƙadara ahu na zlatin ƙwaƙwara ba albani ce ta wannan hadisi ta ce yi mana shi na fi ku'attafe ana a'alamun nasu da zare na fi kowa sanin abin da wannan aya take nufi ba annabi ya ga Allah ban a'a ya ga mala'ika jibrilu ne sauka ta biyu shine wala aho na zilatar na yace ya ce ya ganshi wala mi a tijana wa ƙasar ta kafa kai ɗari shida ya toshe sasanni ya ga Allah ta daga nan ce ai abu uku duk wanda ya gaya maka ya yi ma Allah ƙarya ta ce wanda ya ce annabi ya san gaibi ya ƙarya ta ji aya ƙulla ya alau musallar illallah wanda ya ce annabi ya ga Allah ya kasa jawo aya sannan kuma ta ce wanda ya ce annabi ya san abin da zai faru da ya ta kowar hujjoji wanda kuma ya ce annabi ya koyi abin da aka umarce shi da iyar ya kariya, man za'ama anna muhammadan katama shay'an umir bi tablighihi faqad a'zama ala Allah al-kiya ta jawo aya balligh ma undasna wa in lam kenan wannan haka abu yake hujja a ciki shine maganar ganin Allah abu ne wanda yake bamtane wani a duniya amma ana kira mai wannan ina fata kuma sunan bayani ko saboda haka sai Allah yake da shi lan tarani ila aljabal fa in فإن makanahu fa sawfa tarani sai Allah ya buga mana misali amma ka kalli wannan dutse ne dutsen mount sinai wa tsori sinil ka kalli dutsen nan in dutsen ya iya jure kwarjinin gani na haske na kawai to za ka iya gani na kalli dutse da dutse da mutum wanda ya fi ƙarfi dutse an gane ko sai Allah ce da shi fa'imin istaqarra makanawo in dutsen ya iya zama inda yake to za ka gani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى طائقا da hakkin ubangiji ya bayyana akan dutsen kuka ce da ubangiji ya bayyana akan dutsen ka tafi zahiri zan zunzurutun fasarafi me ya faru ji alahu dakkan sai dutsen ya marmashe zama gari a dalilin wannan wa kharra musa saiqa hannun sai faɗi ya mace suka ce saiƙa nan ba wai suma ba ne ya mace sai suka ce ai Allah ya tashe shi kenan dogon suma ne san muhimma shi almuhim ya kasa jure wato dutse ya kasa jure ta ina ga mutum wa kharra musa saiqa falamma afaqa sai in ya mutu kuma ya farka kenan dogon suma ne lokacin da ya farfado manan labi a faƙa lokacin da ya farfado ƙala subhan ce ubangiji na tuba sarki ya tabbata gare tubto ilai na tuba tuba da gare tuba kan ya yi haram ganin allah ba zai yi ba amma kuma na roƙe ka ina son ganka da yake zukatan su suke kake da imani su abin da yake ba laifi ba kai a wurinka sai su ɗauke shi laifi sai sai ubangiji na tuba wa ana awwalul mu'minin ni ne ɗan tsawon farko wanda suka yi imani da kai wannan matsala ce muhimmiya kwarai matsala ganin Allah da aka tattauna a fage na karatu da kuma ilimi qala musa qala ya musa inni fasaituka 'ala bi wa bi kalami ma وصيتك على الناس برسالاتي وبكلامي الآية في التي يا موسى نازبيك كما ده متاني يعني متاني وانا اللوكتي نازبيك أكم متاني birisalati saboda na baka manzanci ka iya ashe istifa'i a zaɓi annabi a bashi manzanci hawa istifa man ƙaba ce istifa'iyya wa bi kalami kuma na zaɓe ka ta hanyar na yi zance da kai wa kallama Allah Musa taklima to fa khudh ma ataituka karki abin da na baka karki wannan sakon da kyau wa kun min shakir ka kuma kasance cikin masu masu godiya ashkuru Allah ya in ka kace na gode akwai alhamdu da kwaɗon baki akwai a shukuru da za ka yi a aikace i'malu ana da suka wa qalilu min ibadi shiko da fata an gane ko wa katabna lahu wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'ibatan wa tafsilan li kulli وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها نعم سأريكم دار الفاسقين وكتبنا له في الألواه من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء الله يتيمك باشي الألواح منين الألواح dole allo na ka aka ba shi a taura an gane ko wanda suka kunshi komai da komai ya shafi komai ta fuskar wa'azi da kuma fiɗa kan dokokin Allah da ya kamata a yi fahur habi kowa karki wannan abin da muka baka na a taura da ƙarfi wa murƙau maka ya kudu bai a ka kuma umarci mutanen ka su riko da mafi kyawun abin da ke cikin a tauron nan komai kyau masu suka canza inda za ka tambayi yahudawa ka ce da su na a taura a yau Ta tashi daga aiki babu tawa suna je mata tawa, sun koma da irin su talmud da jimara da irin su vishna amma asalin karantarwar ina take an fahimta la'alla ka ce talmud a ana nufin kaza ne ko sharhi ne eh umuman ne babu a taurabi ne abinda ake da shi a littattafan suna kiristoci ai ba za ka ce a tauran annabi musa ba ne irin su littafin genesis exodus leviticus numbers deuteronomy da ake kira da pentateuch biyar din annabi musa ai ba su bane wanda allah ya ba annabi musa an yi taharifi an canza an gane ko to Allah ce mun rubuta masa komai na dokoki cikin alluna irin na karatu na taura. da kuma bayani da ke da ka riƙi abin da muka baka da ƙarfi ka umarci mutanen ka su yi riko da mafi kyau sa'urikum daran fasikai zan nuna muku salo da hanyoyi irin na fasikai don karku bi na'am فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها نعم وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق zan karkatar zan bautar da waɗanda ke girman kai a ban ƙasa ga barin ayoyina kenan girman kai kan zama dalilin a kore mutu hanyar shirya menene girman kai to ƙin gaskiya da raina mutane ga gaskiya ƙara sai ka aje don ba su dace da son ka ba to shi ne alkibro to waɗanda suke da irin wannan sifa zan bautar da su gabarin ayoyina a ban ƙasa wanda sun haka ne bi ghairil ba da gaskiya ba su ne waɗanda wa in yaro kulla ayatin la yu'minu biha idan suka ga kowace aya ba su imani da ita wa in yaraw sabilar rushdi na ce sabila idan suka ga hanya ta shirya ba su riƙe ta a matsayin hanyar shirya amma wa in yaraw sabilar ghayyata sabila idan suka ga hanya ta alghai bata da wuce iyaka sai ka iske ya takhiru sabila ta riƙe a matsayin hanya zalika suna haka ne bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun kare ta ayoyinmu. wa kanu anha filin sun kuma kasance rafkananu gabarinta rafkana ita ce zuciya ta shagala gabarin mahalicci ruɗu ya cika ta shi yasa mu ne kullum baya yankewa gabarin ambatan Allah saboda yawan zikirin Allah a baki shi ke sa zuciya kullum ta kasance a faɗake aya ta gaba والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هل يجزون إلا ما كانوا يعملون قلن بسكة قرية آيو يمو suka karyata kuma haɗuwar lahira to ayyukansu duk sun rushe shi ne haɓita ta amaluhun yau da za a saka musu in ba abin da suke aikata aya ta مثلا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا annabi musa lokacin da ya tafi ganawa da ubangiji a wannan mai to sai ya bar ɗan uwan shi annabi harun ya zama khalifa a bayan shi to sai mutane shi suka bi wani ja'iri ana ta da shi a samiri sunan shi ba musa ba ne masu kiran shi musa samiri suna mummunan laifi ba inda aka kira shi musa قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة مثل fanabastu rasul nafsi suna ka babu inda Allah ta'ala ya kira shi musassani ka bar shi a matsayin asamiriyo da samariyan amma musa shi ne musa ɗan imran manzon Allah sallallahu kamar musa sai ya bar khalifanci a hannun ɗan shi harun shine Allah ke ce wata khadha qaum musa min ba'di min suliyihim ijlan jasada lahu khuwar sai mutanen annabi musa bayan tafiyar shi ganawa sai suka riki ɗan maraƙi daga kwandage-kwandage ko kuka ce kwandagai dinsu? mene ne kwandage kayan ado kayan kyale-kyale shi musa samiri fitaccen ɗan duba ne matsafi ya san yadda yake surgududu da surkulle daga wato ƙasa sai ya hora sai tsara ɗan baraki asi ne to ya shahara to kuma shi yana cikin waɗanda allazina ushi zuƙon min ijil an sanya musu wato bautar wato ɗan maraki a zuciyarsu to sai ɗibi takun ƙafa na mala'ika jabra'il su da ruhun ƙwadus ne ya yi furgududu sai musu ɗan maraki kaf ya ce haza ilahukun wa ilahun musa sanata yawai musa ya mance ne ga allan naku wai je neman shi a dutsen Siniya? na ilaha illallah sai suka bota matsalar haruna ya iya iyawa alaikun suka ki to shi ne nan allah ke mai samun nan isra'il sai suka riki dan maraki jasadan wanda yana da jiki lahu kuwa yana da ainihin kuka irin na ɗan marke kowa na albakar an gane ko? sai Allah ce alam yaro annahu la yukallimuhu to ba su gani wannan ɗan marke gunkin ba ya iya musu magana gunki na magana ne wala ya yadihim sabila baya iya shiryar da su zuwa ga hanya ita zo wa kanu zalimin sun rike shi a matsayin ɗan marke amma wallahi azzalumai ne azzalumai wani irin zalunci ana ake musu zaluncin shirka ko zalunci na mu'amala shirka ya bunayya la tusrid billahi inna shirka la zulmun azim annabi luqman yana ga yaran shi ne shirka karkai shirka na'am ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما سقط في ايديهم لو كنت ذكرت انت كذكرنا شين سقط في ايديهم كان في ان زيدا سقط في يدي كلمة وليا قصى سقط في ايديهم mana lokacin da suka fahimci lalle sun yi kuskure botan ɗin maraƙin nan ba zake su ko ina ba wara'au annahum qardallu suka ga lalle kan sun bace qalu la in lam yarhamna rabbuna wallahi in dai ubangiji bai rahamshe ba wa yaghfir lana bi mana gafara ba lanakunanna min al-khasirin tabbas za mu kasance cikin masu hasara ta na'am ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استبعثوني وكادوا يقتلونني وكادوا يقتلونني فلا تشرك بي الأعداء ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي لو كتبنا عن النبي موسى يفقوما أنقاني قال فإنا قد فتنا قومك من وأضلهم السامري الله يتسو أي بلا يبقى سامري أقدر موسى في كومة كل شيء shine Allah ya ce lokacin da Musa ya dawo zuwa ga mutane shi rabbana cikin fishi asifa cikin bakin ciki A wanda aka cece ku daga fir'auna har kun bar na je ganawa da ubangiji zai bani a taura don shiryar da ku sai ku koma kamar da kuka faɗa ijahallana ilan kamar aliha eh to sai koma cikin jin haushi da bakin ciki ko kai ne kai gini na tarbiyya sai wani rusa maka babu daɗi an gane ko sai ce bi isa ma khalaftumuni min ba'di kai matir da irin maiwa da kai yi na bar ku akan hanya kun saki hanya hmm? a ajiltum amra rabbikum kun gaggauta lamarin ubangiji ne ba ku hakuri ba Allah yanke hukunci tsakanin ku da su wa alƙal alwaha wannan attauran da aka bashi saboda jin haushi sai an yi a ƙasa karka ɗauka ya yi wurgi da a taura wulakanci a ozubila wato ganin abin da tauran ke kunshe da shi na koyar da da su suka ɓarar da wani tun da sun riki ɗan mariki abin bauta wa an haza bira su aka yi duru ilai ya ce ya nuna me yasa kai haka halantar ko kauli me sa ka bari suka yi haka sai ya kama kan ɗan uwan shi suka ce ta tukulluma ɗin shi makwarkwaɗon kai yana jin shi ki me ya sa kabari ta gaya latarki alal hawa sai ce yabna umma innal qawma tad'afuni wa kadu yaqtulunani yace ya kai dan uwan uwa kalura nan bai ce yabna abba qala umma ya kai ɗan uwar da ta haife mu daga nan suke cewa mace tushen tarbiyya ce domin hatta rahama ma akan danganta ga mace ne nan ne fassarar brotherhood na'am ku faɗa mana brotherhood a ba brother brotherhood na'am 'yan uwantaka firisa ba ce yan ubantaka ba Shin da ai brother ai namiji ne sister mace to me ta ake tuba cewa ho yan ubantaka suka ce li'annal umma arrahimu mawdu'un fi batniha ita mace ita kanta rama ma a cikin mahaifarta take shi yasa ma mahaifa ana kiran mahaifa arrahim ka gane Abin da jariri zai yi ma uwa ta jure namiji ba zai iya ba aka ne yi mata fitsari a abinci ta take dariya yi mata kashi dariya yana rashin lafiya ba ta da lafiya uban ya zama zai lalatacce bai damu ba ka ganta suna zariya nema matsan ta hankali bayan kuma nauyin uban ne ya zama na irin solo biyu bai damu da haƙƙin bai ce na bar miki idan ka bar nauyin da ke kanka kana uba za ka yi ma Allah bayan amma abin da muke gaya mun kai ga uwa ta jure to haka uwa ba a zara ta wuce ba haushe ya kance yan uwan taka ina nufin zumunta ne amma ni ce yan uban daka matsala ba haushe kan ce ‘yan uba rigar kaya ana wani hausar saboda ana samun mushkila ko kai in kana son ka nuna ƙaunar ka ce ɗan uwana ne ashe ke ya mace ki gode wa Allah don tushen zumunta sai an raba ma da ke kada ba ture miki karya cewa ke kina da yanci ke sami muke annabi haunar cewa yabna um qala um ya ɗan uwa bai ce ibna abin ba ya ƙara fito maka da kima na ya mace mana ya faɗa ne saboda ta kalli zumunta da ke tsakanin mana innal qauma tad'afuni wa kadu yaqtulunani ai sun fi ƙarfi na ne sauraki su kashe ni ina ture su ga barin hoton dan suna ture, suna ainihin hara ila hukum wa ila musa sanadi ta haka sojin jayin ne fala tushmil biyal a'da karka sa abokanan gaba su min dariya Shi ne shamatatul a'ada. yana daga cikin abdu'a kace Allahumma inni a'udhu bika min sharril a'da karka ba abokin gaba dama yayi dariya nuna mai bakin ciki game da ni yaga abin da baya so na alkhairin ubangiji to shine shamatatul Shi shine ce kada ka sa abokanan da ba su yi dariya gare wala ta ji alni ma'al ƙaunin zalimi karka sami cikin su wallahi ba na tare da sun fi ƙarfi ne allahu akbar su da ganin su annabi sa sai sun kauto sun zama mutum shirin mai karfin gaske me yace a aya ta gaba wa iyyakum hana lok to za mu tashi daidai gaba bangaren addu'a إلي ربي اغفر لي وأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين الله كيني أرحم الراحمين نسألك يا ربنا اللهم رب السماوات والأرض اللهم رب السماوات وما أظللنا ورب الأرضين وما أقللنا ورب الرياه وما ذرينا ورب الشياطين وما أضللنا يا رب ورب المياه وما أسقينا نسألك يا ربنا ومالكنا وخالقنا يا ربنا أن تسلم الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم نسألك رحمة تجمع أمورنا وتحبنا التوفيق إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل عباداتنا كلها مقبولة وصيامنا مقبول وصلاتنا مقبولة وقيامنا مقبول يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله